صدق الله العلي العظيم اللهم صل وسلم وزد وبارك على رسول الله وآله اللهم صل وسلم وزد وبارك على رسول الله yanzu lokacin da za a gyara zama domin a saurari suka cikakkun labaran duniya tare da Hassan Barka. To da farko ga muhimman kanin labaran. irana ta ce za ta kafa na'urorin tatse sinadarin uranium dubu guda a cikin watanni masu zuwa. Hukumar lafiya ta duniya ta ce sabon nau'in cutar COVID-19 na Burtaniya ya yadu zuwa kasashe saba'in. An fara zargin Isra'ila da hannu a yankurin hallaka shugaban Tunisia da Guba. Don ziga labaran kamar da za a je su. jamhuriyar musulunci ta iran ta ce za ta kafa na'urorin tatse sinadarin uranium guda dubu a cikin watanni masu zuwa a tashar nuclear Nantas da yake sanar da hakan kakakin hukumar makamashin nuclear ta kasar Behrouz Kabalbandi ya ce hukumar ta gama duk wani shirinta kamar yadda jagoran juyin juhal musulunci na kasar ya bayar da umarni. Mr. Kabalbandi ya ce duk waɗannan ayyukan ana yin su ne da kayayyakin da Iran ta kera da kanta kamar yadda ya faɗa wa 'yan jarida yayin ziyarar da shugaban majalisar dokokin ƙasar Muhammad Bakir Kalibab ya kai a tashar Fordo ranar Alhamis. a kwanan baya ne iran ta sanar da fara tatse sinadarin uranium zuwa kashi ashirin a cikin 100 a tashar ta fordo bayan da majalisar dokokin kasar ta bukaci hakan iran ta kuma yi barazanar rufe tashoshin nukiliyar ta ga hukumar hana yaduwar makaman nukiliya ta duniya iaea e idan dai amurka ta yi kunnen uwar shegu game da buƙatar ɗage mata takunkumi ƙasashen iran da kuma georgia sun ƙudiri aniyar faɗaɗa alaƙar da ke tsakaninsu a ɓangarori da dama wannan bayanin ya fito ne bayan wata ganawa da ministan harkokin wajen kasar ta iran muhammad jawar zarif ya yi da shugabar kasar ta georgia salome zuradishvili a birnin tbilisi na kasar georgia a wannan alhamis shugabar kasar ta georgia ta bukaci kara haɗin gwiwa a tsakanin ƙasashen biyu musamman ta ɓangaren jigilar kayayyaki a tekun farisa bayan ganawar da shugabar kasar ta georgia zarif ya kuma gana da manyan jami'an kasar inda kasashen biyu suka tattauna kan batutuwa da dama da suka shafi alakar kasashen da ma batutuwan da suka shafi yankin da ma kasa da kasa bayan ganawar kasashen biyu sun da aniyar su ta faɗaɗa alaka tsakanin su musamman ta fuskar tattalin arziki da kuma kasuwanci ziyarar ta zarif a georgia ita ce ta hudu a ran gadin da ya kaddamar farkon makon nan a kasashen da suka hada da azerbaijan rasha armenia sai kuma turkiya a nan gaba Hukumar lafiya ta duniya WHO ta ce sabon nau'in cutar corona na Birtaniya ya yadu zuwa kasashe da yankuna saba'in na duniya. Wannan a cewar hukumar ta WHO an samu bular nau'in a cikin kasashe goma daga ranar 12 ga watan Janairu nan. A sanarwar da ta fitar ranar Laraba hukumar ta kuma ce wancan nau'in cutar ta COVID-19 da aka gano a Afirka ta kudu shi kuwa ya yadu a cikin kasashe da yankuna 31. shi kwayan nau'in cutar na brazil ya yadu cikin kasashe guda takwas kawo yanzu dai masana na cigaba da gudanar da bincike kan waɗannan nau'ukan cutar ta covid-19 da aka bayyana suna da hadarin yaduwa a ranar 22 ga watan janairu prime minister birtaniya boris johnson ya bayyana nau'in da mai saurin yaduwa da kashi 30 zuwa 40 cikin 100 idan aka kwatanta yaduwarsa da wancan nau'in cutar na farko da aka sani ko da yake hukumar ta WHO ta ce tana nazarin wannan bayanin to labaran duniyar na zuwa muku ne daga nan radio Hausa VOH daga birnin Tehran wasu bangarori a tunisia sun fara zargin isra'ila da hannu a yankuran kisan shugaban kasar kaif sa'id ta hanyar guba da yammacin ranar laraba ne kafofin yada labaran tunisia suka rawaito labarin yankuran kisan shugaban kasar mai shekaru 62 ta hanyar wata wasika da aka sanya wa guba mai saurin kisa wacce aka aika wa fadar shugaban kasar bayanai daga tunisiyar sun ce babu abin da ya samu shugaban kasar kuma ana ci gaba da gudanar da bincike mai zurfi kan lamarin an bayyana gubar mai hadarin gaske wacce idan har an shaƙe ta tana da saurin kisa wata majiya a fadar shugaban kasar ta tunisiya ta ce wani jami'i ne a fadar shugaban kasar ya buɗe wasikar mai ɗauke da gubar kuma shi ma yana cikin ƙoshin lafiya sai dai tuni wasu shiga-shigan jam'iyya mai mulki a tunisiyar suka fara zargin isra'ila da hannu a yunkurin kisan shugaba kaif sa'id saboda yadda ya soki yarjejeniyar da wasu kasashen larabawa suka kula da isra'ila a baya bayan nan a watan oktoba na shekarar 2019 yayin muhawarar da aka shirya gabanin zaben shugaban kasar ta tunisia mr sa'id ya cataki duk wani yunkuri na kula alaka da isra'ila wanda ya ce kasarsa na cikin yaƙi ne da yahuda mamayar kuma duk wani mahaluki da ya kulla alaka da su ta makar ya ci amana ne bayanai daga amurka na cewa akwai barazanar kasar ta fuskanci hare-hare daga masu tsaron ra'ayi da ke adawa da shugabancin joe biden wannan barazanar dai ta sanya hukumomin amurka tsorara matakan tsaro a cikin gida ma'aikatar cikin gidan kasar ta ce bayanan da ta samu ya nuna cewar ana yaudarar wasu 'yan kasar da labaran karya domin tanzara su wajen ganin sun haifar da rikici gwamnatin ta ce harin da magoya bayan tsohon shugaban kasar donald trump suka kai majalisar dokoki na iya karfafa wasu ci gaba da kai wasu hare-hare kan 'yan siyasa da jami'an gwamnati da kuma gine-gine To zama a labaran duniyar kenan daga nan Radio Hausa VOH. To gashi da Hassan Barka dauke da labaran duniya. Yanzu za mu shiga bangaren sauran shirshen da muke dauke da su. Inda zan fara da shirin nan na duniyar mu a yau, shirin da kan yi dubi akan wasu daga cikin muhimman lamura da suka wakana a duniya tare da yin fashin baki akan su da majin mahangar masana. sai a biyo musanna a hankali domin jin cikakken shirin duniyar mu a yau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 kila take yi babbar barazana ce ga zaman lafiyar yankin gabas ta tsakiya da ni sunusuwunti zan jagoranci ragamar shirin sai ku kasance tare da mu don jin abin da ya kunsa. jakadan kasar siriya a majalisar ɗinkin duniya bashar ja'afari ya jaddada cewar matakin da gwamnatin haramtacciyar kasar isra'ila ta ɗauka na ci gaba da mame yankunan larabawa babbar barazana ce ga zaman lafiyar yankin gabas ta tsakiya da tsaron duniya baki ɗaya bashar ja'afari ya jaddada cewar duk da shafe tsawon fiye da shekaru hamsin da mame yankunan larabawa da gwamnatin haramtacciyar kasar isra'ila ta yi lamarin da ke matsayin babbar barazana ga zaman lafiyar yankin da ma tsaron duniya baki daya har yanzu haka gwamnatin haramtacciyar kasar ta isra'ila tana ci gaba da mame yankunan inda hakan wata alama ce karara ta nuna gazawar kwamitin tsaron majalisar ɗinkin duniya na aiwatar da ayyuka da haƙoƙin da suka rataya a wuyarsa na tilastawa haramtacciyar kasar isra'ila kawo ƙarshen mamayar wanda shine babban abin da ke ci gaba da janyo tashe-tashen hankula da rikice-rikice a yankin gabas ta tsakiya a bayanin da jakadan kasar siriya bashar alja'afari ya gabatar a rubuce ga shugaban kwamitin tsaron majalisar ɗinkin duniya da zai jagoranci zaman kwamiti kan batun da ya shafi halin da yankin gabas ta tsakiya ke ciki bayanin yana ɗauke da cewar yau tsawon shekaru hamsin da hudu kwamitin tsaron majalisar ɗinkin duniya yana nuna gazawarsa kuma yana nan akan matsayinsa na nuna gazawar kan ɗaukan mataki dangane da gwamnatin haramtacciyar ƙasar isra'ila isra'ila kan ayyukan wuce gona da irin ta da kuma take haƙoƙin ƙasa da ƙasa da yarjejeniyar majalisar ɗinkin duniya gami da matakan murkushe al'ummar larabawa da mamaye musu yankuna sakamakon goyon bayan da take samun ido rufe daga wasu kasashen yamma kuma mambobi a kwamitin tsaron majalisar ɗinkin duniya wacce kasar amurka ita ce kan gaba inda waɗannan kasashe suka wufantar da haƙƙin da ya rataya a wuyarsu na kare yarjejeniyar majalisar ɗinkin duniya da tsaron zaman lafiya da amincin ƙasa da ƙasa suka rungumi bakar siyasar kare karya da rashin adalci adalci musamman munanan manufofin haramtacciyar kasar isra'ila suna masu jan kafa kan duk abin da ya shafi batun mamayar gwamnatin haramtacciyar kasar isra'ila tare da rashin tsoma baki kan matakan wuce gona da iri da take ɗauka kan al'ummar larabawa ballantana a tuhumce ta kan laifukan yaƙi laifukan cin zarafin ɗan adam da kuma take haƙƙin ɗan adam da take aikatawa. jakadan kasar siriya bashar alja'afari ya kara da bayyana cewar baya ga batun cin zarafin dan adam da ci gaba da mame yankunan larabawa tsohuwar gwamnatin amurka ta donald trump ta bullo da wata sabuwar bakar siyasar ci gaba da mame yankunan falastinawa da nufin kara wutar rikicin yankin gabas ta tsakiya tare da yin watsi da dukkanin kudurorin da majalisar ɗinkin duniya ta fitar kan yankunan falastinawa lamarin da ya fuskanci tofin allatsi ne daga gwamnatin siriya da mafi yawan mambobin majalisar Dinkin duniya inda siriya da mafi yawan ƙasashen duniya suka jaddada cewar sanarwar Trump kan yankin Julan na Siriya da aka mamaye da birnin Kudus da aka mamaye mataki ne na bangare guda da bai da halacci ko matsayin doka da siyasa ballantana dacewa kawai domin janyo kace na ce ne a tsakanin al'ummun duniya kuma yankin Julan da na Falastinu da ya mallaka wa gwamnatin haramtacciyar kasar Isra'ila za su ci gaba da kasancewa mallakin Siriya da Falastinu a fuskar doka da kudurorin ƙasa da ƙasa ƙasa alja'afari ya bayyana cewar matakin da mahukuntan gwamnatin haramtacciyar kasar isra'ila suke ɗauka na yin watsi da dokokin ƙasa da ƙasa da kuma ƙudurorin majalisar ɗinkin duniya sun shige iyaka inda suke ci gaba da ƙaddamar da munanan hare-haren wuce gona da iri kan ƙasar siriya lamarin da yake matsayin take ƙudurin kwamitin tsaron majalisar ɗinkin duniya mai lamba 350 na shekara ta 1974 kuma ko a cikin 'yan kwanakin nan jiragen saman sojin gwamnatin haramtacciyar kasar isra'ila sun kai wasu jerin hare-haren wuce gona da iri cikin kasar siriya inda suka yi lugudan wuta a yankin garin hama da haka yi sanadiyar shahadar iyalan gida guda da suka hada da miji da mata da 'ya'yayensu biyu baya ga jikkata wasu mutane hudu na daban tare da rusa gidaje masu yawa a yankin aljafari ya yi nuni da cewa wannan ta'addanci yana zuwa ne a matsayin ci gaba da hare-haren wuce gona da iri da gwamnatin haramtacciyar kasar isra'ila take kaiwa wanda a ƙasa da shekara guda ta kai jerin hare-hare sama da hamsin waɗanda suka yi sanadiyar shahadar adadi mai yawa na fararen hula tare da lalata dukiyoyinsu har ila yau gwamnatin haramtacciyar kasar isra'ila irma maya tana ci gaba da aiwatar da ayyukan ta'addanci tare har da keta hurumi da dokokin dan adam a yankin julan na kasar siriya da ta mamaye tun a shekara ta 1967 gami da kokarin ganin ta kammala mamaye yankin ta hanyar ci gaba da gudanar da gine-ginen matsugunan yahudawan sahiyuniya 'yan kaka gida da nuna wariya da tsara larabawa a kurkuku tare da gana musu dangogin azaba baya ga matakin korarsu daga muhallinsu ta hanyar tilasta musu yin gudun hijira da wawushe albarkatun ƙarƙashin ƙasa na yankin julan AlJafari ya ƙara da cewa gwamnatin haramtacciyar ƙasar isra'ila tana ƙoƙarin canza matsayin julan na kasancewa mallakin ƙasar siriya zuwa mallakin haramtacciyar ƙasar isra'ila da ƙarfin tsiya misalin tursasa wa ɗalibai 'yan yankin julan da suke karatu a ƙasashen yammacin turai da suke zuwa gudanar da hutu a yankin canza takardar ɗan ƙasa zuwa na haramtacciyar ƙasar isra'ila isra'ila gami da ɗaukan matakan barazana gare su kan rashin komawa turai domin karatu matukar basu canza ba ja'afari ya jaddada cewar ci gaba da mamaye yankunan kasashen larabawa da haramtacciyar kasar isra'ila take yi a 'yan shekarun baya-bayan nan yana gudana ne karkashin shirin tsohon shugaban kasar amurka donald trump sakamakon haka mahukuntan haramtacciyar kasar isra'ila suka rada wa matsugunin yahudawan sahayuniya 'yan kaka gida da suka gina a 'yan watannin baya-bayan nan da sunan trump wato matsugunan trump kuma tuni suka kwaso ɗaruruwan yahudawan sahayuniya 'yan kaka gida zuwa matsugunan da nufin shafe tsarin yankin julan mallakin ƙasar siriya jakadan kasar siriya bashar alja'afari ya bayyana cewa matakin da mahukuntan gwamnatin haramtacciyar kasar isra'ila suke ɗauka na ci gaba da kama mutane a yankin julan tare da tsare su a gidajen kurkuku bakar siyasa ce ta cin zarafin ɗan adam da gwamnatin haramtacciyar kasar isra'ila ke gudanarwa yau tsawon shekaru fiye da hamsin sakamakon haka jakadan kasar ta siriya bashar alja'afari ya buƙaci kwamitin tsaron majalisar ɗinkin ɗinkin duniya da ya hanzarta ɗaukan matakin ganin an tursasa wa gwamnatin haramtacciyar ƙasar isra'ila yin aiki da ƙudurin kwamitin tsaron majalisar ɗinkin duniya mai lamba 497 na shekara ta 1981 kan dakatar da duk wani gine-ginen matsugunan yahudawan sahiyoniya 'yan kaka gida a yankin julan da ta mamaye tare da janyewa daga yankin kwata-kwata ciki har da yankunan da ta mamaye tun a shekara ta 1967 hakanan ja'afari ya buƙaci ƙungiyoyin ƙasa da ƙasa da su ɗauki matakin tursasawa kan haramtacciyar ƙasar isra'ila domin buɗe mashigar kunaitar da ya haɗa al'ummar julan da 'yan uwansu a siriya aljahari ya jaddada cewar gwamnatin siriya ta bayyana rashin amincewar ta karara kan matakin da tsohon wakilin majalisar ɗinkin duniya a yankin gabas ta tsakiya nikoli meladonov ya ɗauka na rashin sanya batun mame yankin julan na ƙasar siriya cikin jerin ayyukan wuce gona da irin gwamnatin haramtacciyar ƙasar isra'ila gami da matakin da take ɗauka na ƙoƙarin canza fasalin yankin da taimakon gwamnatin amurka a rahoton da ya gabatar kan rikicin yankin gabas ta tsakiya sakamakon haka aljafari ya yi kira ga sabon wakilin wakilin majalisar ɗinkin duniya a yankin kan bijiro da batun yankin julan tare da fayyace korafin gwamnatin siriya ga kwamitin tsaron majalisar ɗinkin duniya jakadan kasar ta siriya a majalisar ɗinkin duniya bashar alja'afari ya kuma jaddada matsayin gwamnatin siriya na goyon bayan al'ummar falastinu da ake zalunta tare da jaddada wajabcin kafa 'yantacciyar kasar falastinu akan iyaka da aka shata bisa ƙudurorin ƙasa da ƙasa musamman na kwamitin majalisar ɗinkin duniya gami da jaddada hakkin 'yan gudun hijiran falastinawa na komawa ƙasarsu ta gado sannan ya jaddada batun ganin an baiwa hukumar cin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 To da laban da aka saurari wannan shiri na duniyar mu a yau yanzu lokaci ne da za a gyara zama domin a saurari shirinmu na gaba wato shirin nan na muryar masu saurare wanda shiri ne da kan yi dubi akan wasu daga cikin ra'ayin masu saurare da suke bayyanawa dangane da batutuwa na siyasa tsaro zamantakewa da dai sauransu har ma da yin korafe-korafe ga mahukunta dangane da wasu abubuwan da sukan ci musu tuwo a ƙwarya sai a biyo mu sannan a hankali a cikin shirin. masu sauraro. Masu saurare. Masu saurare. Masu jin mu barkan kurar haka barkan mu kuma da sake saduwa a wani shirin na muryoyin ku masu saurare shirin da bisa ga al'ada yakan ba ku damar tofa albarkacin bakin ku kan batutuwan da suka shafi rayuwa ta yau da kullun kama daga tattalin arziki al'adu siyasa tsaro da dai sauransu malami na farko suka fara da bayyana mana sunanka da kuma inda kake yi mana magana. Assalamu alaikum jamfuriyar musulunci Tehran sunana Kadora Diga Gadan Fulani wata shugaban kungiyar dalkari muka Daga zorecin jihar Bauchi, hakika wannan matakin da gwamnatin kasar mu Najeriya Muhammadu Buhari ya dauka na sauya hafsoshin tsaron kasar mu gaskiya wannan mataki ya yi daidai. Muna fatan hakan zai yi tasiri wajen kawo ƙarshen waɗannan hare-haren da jan ta'adda suke kaiwa musamman ma a yankin Zamfara, Borno, Katsina, Benue, Kaduna da dai sauran jihohin kasar mu Najeriya. A ƙarshe nake addu'a addu'ar Allah Ubangiji ya kawo mana dawwamammen zaman lafiya mai dorewa a kasashen mu na Afirka da ma sassan duniya baki daya. Na gode sunana Kadora Diga dan Fulani wata shugaban kungiyar Dalkari muka zo cin jihar Bauchi. Assalamu alaikum Radio Tehran ne Muhammadu Gwabro Inwala daga birnin Yami Nijar. Dangantar da shari'ar da ake ma malam a Kaduna kowa ya sani wake rikon malam kamar wani ɗaukar fansa ne suke gire shi. Insha Allah Allah na tare da mai gaskiya Allah ya taimake shi Allah ya taimaki musulmi. Eh kuma Allah kare assalamu alaikum sashen hausa gidan rediyon boh mai magana ni ne hassan george daga arewa maso gabashin najeriya don gaskiya Shugaban muhammadu buhari ba karamin takarwar a zuwa gani ba na canja hafshoshin tsaron najeriya da yi wannan ya nuna mana cewa ya ɗauki ya mai da hankali ta harkar eh, kawo ƙarshen 'yan ta'adda a ƙasar najeriya to muna masa fatan alheri ko muna tashi da addu'a da fatan alheri allah ya ba shi nasara akan kargar mulki daga mai sauraron ku yau da kullum hassan eh, talba george fatas kuma arewa maso gabashin najeriya assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu sashen hassan radio tahiran mai magana isu ne madaddai da magaram jamhuriyar nijar na kiraye ku daga nan niyami birnin nijar to hakikanin gaskiya yau zan yi tsokaci ne a dangance da harkar tsaro a nan nijar a nijar an kasance hal ana safarar miyagun kwayoyi da ma makamai to wannan abin turji Allah ne kuma muna jinjina ga hukuma ta tsaro wato jandarmeri to gaskiya aikin ku yana kyau kuma ubangiji Allah ya kara muku hazaka bai kamata ba a ce hal an samu manya a cikin irin wannan lamari na miyagun kwayoyi da ma makamai amma sai ga shi a Nijar wai hal an samu wasu manya su ma da su a ciki kuma amma zance ya huce to muna fatan dai Allah dai mu maganin su kuma gwamnati ta tashi ta tsaya kuma Allah ya kare kasashen kasashen namu na sahel baki daya daga irin wannan miyagun mutane na gode biyu mai magana isu ne maɗatai da magaram jamhuriyar nijar na kira ku daga nan birni mai na jamhuriyar nijar ku tashi layya suna na mamman biniya yakuba awashe daga birnin tawa a jamhuriyar nijar ina ga domin tsaftace siyasar nijar da demokaradiyyarta yana da kyau a samu wata doka wadda za ta kula da kudaden da jam'iyyun siyasa suke kashewa wajen yakin neman zaɓe idan idan aka samu doka wadda za ta daidaita ko jam'iyya a da ko mai mulki ya zama kamar kuɗi iri ɗaya ne za su kashewa kuma hanyoyin kashe kuɗin iri ɗaya ne to wannan zai zama wata hanya da talaka ne ke da ikon zaɓo wanda yake so amma idan babu doka zai zama kullum kamar duk wanda ya zo akan mulki zai yi ƙoƙarin sace kuɗin ƙasa domin yakin neman zaɓe mai zauwa wanda kuma bayan an yi shi daga ƙarshe a ce jam'iyyar da ke kan kan mulki ita ce ta zaɓe amma idan aka yi doka zai zama kowa sa a shi guda mai adawa da mai mulki duka kowa hanyoyi iri ɗaya ne kuɗaɗe adadi ɗaya ne za su kashewa su yakin neman zaɓe suna na mamman biniya ya kuba awashi daga tawa ku tashi lafiya assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh sashi hausa na boh hausa jamhuriyar musulunci da ke birnin tahira mai magana lawali andu daga niamey nijar eh, na yau shine zai tafi ne dangance da shari'a da ake wasu shaka zanzaki a gaskiya za mu iya cewa idan aka yi duba da yadda zaman kotun ya gudana muna ganin irin tarnaki da ita gwamnatin jihar kaduna take son ta kawo dangance da shari'ar wanda mun sani bayan shaidun da suka gabatar a baya kuma sun kara sun kawo yansu da dai sauran irin abubuwan da suke kawo tun sha allahu abinda za mu ce musu za su ga abinda ba sa so dangance da su malam shine yan da suke son su mirɗe shari'a su to Allah ba zai ba su dama ba fatan mu dai Allah ta'ala ya karawa su malam lafiya da su malama mazina da kuma sauran yan uwa da ake tsare da su wurare daban-daban Allah kuma ya fito mana da su ko da makiya ba sa su assalamu alaikum radio na iran mai magana ne ne turo mai san su bakin ofital jamhuriyar nijar da mazaram zandar to alhamdulillah gaskiya ba buhari muna jinjina mai a halin yanzu ya kamata shugabanninmu na nijar su ma su ɗauki irin wannan duk wanda ya san ba aiki yake ma talakawa ba to ya kamata a yi maza maza a cire shi akan haka nan tunda mun ga alamar su su suke ma daga nasu sai nasu dan saboda in ba haka nan ba aka yi gaskiya ba su son zaman lafiya a cikin kasar mu Nijar gabaki daya to na gode kuna dalle turo mai su bakin ofisar jamhuriyar Nijar da magaram zandar gida sunana mamman biniya yakuba awashi daga birnin tawa a jamhuriyar Nijar kamar yadda a kwanakin baya al'umma da ma wasu 'yan siyasa suke ta kiraye kiraye ga shugaban najeriya muhammadu buhari akan ya sauke shugabannin sojoji to gashi wannan korafi na al'umma da 'yan siyasa ya karbu sai dai kuma dan adam tarrake bai bai cika goma ba kudi da an yi haka an yi abin da al'umma suke so sai an samu kuma wanda za su kewayewa bayan fage suna suka wannan mataki to kiran da zani dai shine ga su sabon masu mukamin sojoji da aka nada akan cewa su canza canza salon yaƙi da 'yan ta'adda su kuma al'umma su taimaka da yin addu'a dare da rana don ganin matsalar tsaro ta kau kwata-kwata a yankunan mu. Sunana Hussein Labra daga Yamai a jamhuriyar Nijar. To yanzu dai abin da muke fata mu kasan mu ana cikin shirye-shirye sauran kwana biyu biyu a buɗe yaƙin neman zaɓe na zagaye da biyu. Ina kira ga 'yan Nijar da baki ɗaya 'yan siyasa Allah ya sa a yayi zaɓe lahiya a ƙare lahiya kuma Allah ya zaɓa mana shugaba wanda ya zama alheri wanda zai ce kasan mu daga cikin halin da take wanda zai raya muna abubuwan kiwon lahiya da ilimi da tsaro da sauransu allah shi tabbatar a radio iran na tare da bukar daga birnin ne jamhuriyar nijar eh, so kace da zani shine game da sauye-sauyen da aka yi na sojojin najeriya da bahari yi tun yaushe yan kasa suke ta kiraye kiraye a sauya su yake sauya su allah su alheri ne to ina ga da kai ne ma zan dasa aya a cikin shirin ni hassan barka da na gabatar da shirin ke cewa da ku mu zama lafiya To madalla yanzu lokaci da za a gyara zama domin a saurari shirin nan na tarbiyyar iyali wanda yakan yi dubi akan wasu daga cikin matsaloli da suka shafi rayuwa ta zamantakewa da kuma bayar da amsoshi dangane da matsaloli daban-daban da masu saurare sukan nemi karin bayani akan su sai a biyo musanna hankali domin jin cikakken wannan shiri. Tarbiyyar iyali. masu raro mu da haka ko barkamu sake saduwa da ku a cikin wani sabon shiri na tarbiyyar iyali shiri da a cikin sa muke yin dubi kan harkokin da suka shafi rayuwar iyali musamman hanyoyin tarbiyyar yara ta hanyar tuttuban masana da manazarta da kuma magada annabawa don su yi mana hannunka mai sanda kan hanyar gina tubalin iyali mai inganci a fagen rayuwa shirin da ke zuwa muku daga nan rediyon BOH karkashin Hausa TV a nan birnin Tehran da ni awal kunya ke jagorantar gabatar muku da shi da fatan zuwa kasance tare da mu a cikin wannan shirin har zuwa ƙarshensa. sa. a cikin shirin namu na yau za mu ci gaba ne sauraron shehun malami muhammad salih zare da ke birnin yamai ta kasar niger inda zai ci gaba da yi mana bayani kan sakon hakoki daga littafin da satar hukuk na imam zainul abidin na imam hussein alaihi salam da kuma yadda iyali za su amfana da shi yau malam zai ci gaba ne kan haƙƙin shugaba da yake fagen ba karmi ba ne in إيه بسم ya shirya bismillah a'udhu billahi minash shaitanir la'inir rajim bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا مولانا المصطفى محمد وعلى بيته الطيبين الطاهرين سيما صاحب العصر والزمان أرواحنا له فداء yan uwa masu girma yan uwa masu mutunci masu jin mu da shauraron mu a wannan lokaci assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu muna godiya ga Allah tabaraka wa ta'ala mai yawan rahma da jin kai wanda ya bamu ikon ci gaba da wasala darasin mu a cikin risalatul huquq na imami ma'asumi maulana ali zainal abidi na dan imam husaini alaihi salam kuma har yau dai muna nan a cikin haƙƙin shugaba akan da suke masa shugabanci kenan haƙƙu sa'isu bi sultan maulana ali zin labidin alayhi salam yana mana bayanin haƙƙoƙin da suka rataya akan ka kai wanda ake ma shugabanci haƙƙin shugaban da ya rataya a wuyanka wanda ya yi mana bayani na farko ka zama cikakken mabi ga hukuma wadda take shara'iyya hukumar da ta doru akan tsari akan doka ta Allah ta'ala ka zan mai yi mata nasiha iya ƙoƙarinka. Saniyan, Adamu muhasamatu sulta, mata ta tusabbibul halak wa dimaru ne Haƙƙi na biyu, da ya wuyan a kai mabiyi ga shugaba, mai mai yi ma shugabanci biyayya, to kada ka ɗaura ɗamarar husuma da hukuma. karka ɗaura ɗamarar husuma da jagoranci a sultatu shar'iyya fa muke magana La'anar al-muhasamatu ta al-halaka wa dimar shamilai fito na fito da hukuma ɗaura ɗamarar yaƙi da hukuma amma hukuma shar'iyya fa muke magana ba hukumar da ta ɗoru a kan saba ma dokokin Allah ba ta'ala to ita ake cewa hukumar da take a kan bin dokar Allah ta'ala to ita ke maganar kada ka yi fito na fito da ita don fito na fiton zai sabbaba barna zai sabbaba zub da jini sabbaba rushe-rushe zai sabbaba barna iri-iri don ka kiyaye kada ka ɗaura husuma Karka ka daga tutar husuma da hukuma shar'iyya wacce take tafiya ƙarƙashin bin dokar Allah ta'ala. Salisan at-talattuf ma'a sulta wa ihtiramaha bima la yatanaha ma'ad-din hanif masu raro kada ku shafa shirin nan yana zuwa muku ne daga nan rediyon boh da ke karkashin hausa tv a birnin tehran inda za mu ci gaba da jin bayanin malam kan haƙƙi na uku daga wanda ake wa shugabancin da fatan iyalai za su amfana. Haƙƙi na uku da ake nema gare ka kai wanda ake yi wa shugabanci ka iya mulatafa tsakaninka da shugabanni. Kalmomin ka su zama kalmomi ne masu shiryarwa nasiha gargadi amma a cikin hikima da kalmomi mafi dacewa tare da girmama matsayin jagoranci girmamawar da ba za ta ci karo da doka ta addini ba abun nufi kai biyayya ga shugabanci ka tafi tare da shugabanci kai musu nasiha da gargadi kai musu ɗa'a cikakkiya amma fa ɗa'ar da ba za ta ci karo da dokar Allah ta'ala ba kai musu ɗa'ar da ba za ta karya wata doka ta addinin musuluncin da manzo ya zo da shi ba a'a ba cewa aka kai musu biyayya a kan kowace irin barna suke aikatawa ba sabanin abin da masu wa'azin sarakuna suke fada wanda suke cewa a yi ma shugaba biyayya sarki a masa biyayya komi zalincinsa, duk barnar da zai aikata a yi ta masa biyayya a'a na'am ka yi masa biyayya ka yi masa da'a ka zama almutallattafu ma'ahu tsakaninka da shi ana zaune lafiya tsakaninka da hukuma ana zaune lafiya amma fa zamanka lafiya da hukuma da tafiyar ka da suwa kana mai taimakawa matukar ba za ta kai ka kaci karo da dokar Allah ba matukar ba za ta sa a bar tsarin addini ba amma idan hukuma ta saba ma Allah ta'ala idan hukuma ta karya dokar addininka a wannan lokaci lassam a walatta'a ba maganar bi ji ko biyayya dole ne ka yi adawa da duk abin da zai taba dokar Allah ta'ala da a ce biyayya ake yi ga shugabanni duk abin da suka zo da shi da annabi Musa bai yi jayayya da hukumar zamaninsa ba da manzon rahama sallallahu ta'ala alaihi wa sallama bai yi mu'arada da hukumar zamaninsa da ya tarar da su ba na ana magana ne a hukuma shar'iyya sultatu shar'iyya wace ce sultatu shar'iyya a gare ka kai musulmi wace take tafiya a kan tsarin Allah ta'ala to ka zama mai mata biyayya cikakken biyayya idan ma har aka ga saɓani wani abu ya zo ba daidai ba to kai nasiha sai ce rabi'an adamul mu'anada adamu mu'anada ta sulta kada ka ɗaura ƙiyayya da gaba tsakaninka da hukuma mai zartarwa wa adam al-khuruj an iradatiha kar ka balle a matsayin dan tawaye amma fa duk wannan matukar ana tafiya akan tsarin Allah dan kuskure aka samu don ballewa a matsayin daga tutar tawaye yusabbibu al-ittirar al-baligha li hukumati wa sha'ub sha'b ballewa ko daga tutar tawaye yana sabbaba bala'i yana sabba musiba yana jawo bala'i yana jawo fitina da koma bayanci ga hukumar da al'umma gaba ɗaya da waka a kiyaye su su kiyaye duk abun da za su yi kar su taɓa dokar Allah ta'ala kai ko ka musu biyayya a kuskure ka yi nasiha to ga shi yau ma malam ya koro bayani sai dai kuma lokacin namu takaitacce ne a maimakon sashen hausa na biyoye karkashin hausa tv a nan birnin tehran muna kara yin godiya ga shehun malamin wato muhammad da zare da ke birnin yamai ta kasar niger da wannan dimin lokaci da ya bayar allah ya saka ya kara malam karfin jiki ni awal kunya da na shirya na gabatar nake cewa wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barkatu. to yanzu sai shirin na karshe shirin nan na afirka a yau shirin da kan yi dubi akan wasu daga cikin muhimman lamura da suka wakana a nahiyar afirka ko kuma batutuwa da suke da alaka da wasu daga cikin kasashen nahiyar ta fuskoki na siyasa zamantakewa tsaro da dai sauransu sai a kasance tare da mu Afirka a yau. Bismillahirrahmanirrahim masu saurare assalamu alaikum barkamu da warhaka da kuma sake saduwa cikin wani sabon shiri na Afirka a yau. Shirin da ke muku dubi cikin wasu daga cikin lamura masu mahimmanci da suka faru ko kuma suke ci gaba da faruwa kuma da daukan hankula a nahiyar mu ta Afirka. Ku fatan masu saurare suna cikin ƙoshin lafiya. A shekaran jiya talata ce dai shugaban Najeriya Muhammadu Buhari ya sanar da naɗa sabbin hafsoshin tsaron ƙasar bayan ya sauke tsoffin da suka shafe sama da shekaru biyar suna yi duk da korafe-korafen da al'umma da kuma wasu jami'an kasar suka jima suna yi dangane da su da kuma bukatar shugaban da ya sauke su bisa la'akari da gazawar da suke ganin sun yi a fadar da ake yi da ayyukan ta'addanci a kasar To wannan batu dai shine abinda za mu yi dubi cikinsa a shirin namu na yau. don ganin dalilan sauya manyan hafsoshin da aka yi a halin yanzu wani irin tasiri hakan zai iya haifarwa a bangaren tsaro na najeriya din da kuma faɗan da ake yi da ƙungiyoyin ta'addanci a kasar sannan kuma wani irin kalubale ne ke gaban su waɗannan sabbin hafsoshi din da dai sauransu waɗannan da su ne abubuwan da za mu dubi a cikin shirin namu na yanzu sai a biyo mu sannu a hankali don jin yadda shirin zai kasance. To masu saurari barkamu da sake saduwa. Kamar yadda kuka ji a farkon shirin shugaban Najeriya Muhammadu Buhari ya sanar da sauke manyan hafsoshin tsaron kasar tare da yi musu ritaya wannan ko yana cikin sanarwar da mai bawa shugaban shawara kan harkokin watsa labarai femi shine ne ya fitar inda ta ce sanarwar ta ce shugaban ya maye gurbin su waɗannan waɗancan wato da aka sauke ɗin da wasu sabbin hafsoshin soji hafsoshin sojin dai da aka sauke da kuma yi musu ritaya ɗin sun hada da babban hafsan tsaron kasar janar aboyimi olanisakin da kuma babban hafsan sojin kasa laftana janar tukur boratai da babban hafsan sojin ruwa na kasar vice admiral ebok ikwe ibas da kuma babban hafsan sojin sama iya marshal sadiq abubakar waɗanda shugaba buhari din ya naɗa su tun a shekara ta dubu 2015 bayan dare ka karagar mulkin Najeriya. ta bangare guda kuma sabbin manyan hafsoshin sojojin kuma da shugaba buharin ya nada sun hada da manjo janar leo irabo a matsayin babban hafsan tsaro na ƙasa sai kuma manjo janar ai tahiru a matsayin babban hafsan hafsoshin sojin ƙasa sai kuma harya Admiral AZ Gambo a matsayin babban hafsan sojin ruwa sai kuma iya Vice Marshal IOI Amau babban hafsan sojin sama na kasar. To, a cikin sanarwar da aka fitar fadin shugaban kasar ta fitar ta ce shugaba buhari ya gode wa hasoshin soji masu barin gadon waɗanda ya ce sun samu gagaruman nasara a kokarin na samar da zaman lafiya a ƙasa tare da yi musu fatan alheri To kamar yadda kuma a wata ganawa da yi da sabbin hafsoshin sojojin a jiya Laraba ya buƙace su da su sanya kishin ƙasa a matsayin tushen aikinsu yana mai sanar da su goyon bayansa a matsayinsa na babban kwamandan dakarun ƙasar Najeriya din cewa a shirye ke ya ba su dukkanin haɗin kai da kuma goyon bayan da suke buƙata wurin cimma wannan aiki nasu. To cikin 'yan watannin baya-bayan nan da musamman ma ƙarshe-ƙarshen wannan shekarar da ta gabata ta da 2020 'yan Najeriya sun ta kiraye-kiraye da kuma matsalar lamba ga shugaba buhari da ya sauke waɗannan hafsoshin saboda a ganin su lalle waɗannan hafsoshi sun gaza wajen sauke nauyin da ke wuyansu na magance harkokin na tabbatar da tsaro da zama lafiya a najeriya din hakan ko ya biyo bayan irin matsalolin da aka ringa samu a cikin yan waɗannan watanni na karshe-karshe din matsalar ta yan fashi da makami da masu garkuwa da mutane da kuma satar shanu sai kara gaba-gaba yake musamman ma dai a yankunan arewa maso yammacin kasar baya ga batunan na boko haram kuma a yankin arewa maso gabacin najeriya wanda su ma dai a wannan lokaci din an ci gaba da samun karuwar irin waɗannan barazana na boko haram da kuma irin hare-haren da suke kaiwa don haka wannan yana daga cikin irin abubuwan da ya sanya mutane da dama suka buƙaci shugaba buhari din da ya sauke su waɗannan hafsoshin waɗanda suke ganin cewa sun gaza a wannan bangare to duk da cewa dai fadar shugaban ƙasar ba ta yi bayani kan dalilin wannan sauyi da aka yi ba to amma wasu dai suna ganin hakan a matsayin ɗaya daga cikin sauye-sauyen da shugaba buhari yi alkawarin yi a wannan sabuwar shekara don magance wannan matsala ta tsaro da ake fuskanta kamar yadda ya sha bayyanawa to kuma dai menene a halin yanzu dai an yi wannan sauyi kuma an soke su waɗannan tsofin hafsoshi sannan an kawo wasu sabin jini to sai dai kuma har yanzu har yanzu dai ana ci gaba da tambayoyi kamar haka menene dalilin da ya sa buhari a wannan lokacin ya soya su waɗannan hafsoshin sojoji a daidai wannan lokaci din wani irin tasiri hakan zai haifar ga bangaren tsaro a najeriya sannan kuma wani irin kalubale ne su waɗannan sabi da aka nada su da su iya fuskanta shin wannan sauyi din kwalliya ko za ta biya kuɗin sabulu to waɗannan da tambayoyi ne da za mu yi dubi cikin su da kuma gabatar da su da neman amsoshin su inda a halin yanzu muke tare da manjo yahaya shinko mai ritaya wani masanin harkokin tsaro a najeriya don tattaunawa da shi kan wannan batu to manjo barka da zuwa filin namu daga ƙarshe dai shugaba buhari ya sauke manyan hafsoshin sojojin kasar bayan a baya ya yi biris da kiraye-kirayen da aka tunga yi masa na ya soke su a shin a ganin ka manajo a matsayinka na masana harkokin tsaro me sa shugaba buhari ya ɗauki wannan matsayi a halin yanzu to kamar da muka sani ga masu riga sun cika wa'adin su na ka'ida sauran tsayawar su alfarma ce ta shugaban kasa bisa yadda dokar kasa ta bashi dama na zai iya tsawaita kasancewar su rike da wayannan mukamai ko kuma a cikin aikin soja kuma sauke sun bai zo da mamaki ba kamar yadda mutane suke tunani domin a ka'idan aiki akwai hanyoyi biyu da mutum zai bar aikin nan ko za a sa shi bari ne ko shi ne zai bari don gaban kansa dole zai sani in su ne za su aje aiki da kansu an bukatu za su ba da sanarwa a rubuce wata shida kafin sadda suke so su bar aikin nan in kuma ita hukuma ce kamar shi shugaban kasa yake so su ajiye to za a sanar da su akalla wata uku kafin lokacin da ake sa ran su bar wannan aiki da suke yi wanda in har za a ka'ida wannan shine kaga kenan za mu iya cewa ashe sun san za su tafi ya Allah su da kansu ne suka rubuta ko kuma ma ita kanta hukuma ce ta ce musu na gaji da ku za ku tafi nan da wata uku duk abin da za mu dauka shine sun dai riga yanzu sun tafi sun bar wannan aiki kuma an sa magadansu. su shi kuma inda ya bayani yana gode musu akan nasu gudunmawa da suka bada wannan kaga ba zai sa ce ya a watake su bane kawai kama an kore su ba ato manjo a matsayinka na masanin harkokin tsaro din wani tasiri kake ganin irin waɗannan sauye-sauye za su yi ga matsalar tsaron da ake fuskanta a Najeriya din ganin cewa wasu da dama suna ganin waɗannan hafsoshin da suka tafi sun gaza wajen sauke nauyin da ke wuyansu shi yasa martin da jima'a ake tabbatun a sauke su din ganin cewa harkokin tsaro sai da tabarbarewa ke a Najeriya din bangare guda ga batun Boko Haram ga batun masu garkuwa da mutane ga batun abubuwa da yawa a Najeriya din tsaro waɗanda yake musamman kwata cikin gidan mutum a halin yanzu kusan ba shi da aminci a cikin gida. To, in aka ce illoli ya danganci da mutane suka dubi abin. amma abin da za a duba shine dai mutumin da ya aiki na shekara talatin da biyar har aka sa ya kara saboda zai wuta a kasarsa abin a gode mai ne ko ba komai dai ya bada shi gudunmawa to bangaren kuma irin abubuwan da ake gani na kalubale sai dai a ce akwai kalubale sun sun fuskanci kalubale dalili kuma shine a yanda nake tsammani saboda sun mai da hankalin su ne gaba daya a bangaren arewa maso yamma maso gabas sai daga baya kuma waɗannan na dan abin da ya shafi yan bindiga masu garkuwa da mutane masu fatan shanu ya bujuru a arewa ta tsakiya arewa ta yamma da sauran bangarorin kasa wanda hakan ya sa dole karfin da ya kamata su kara a can za a rage shi a zuzuba a nan to wanda kuma yanzu aka jawo din suna da masaniya wannan kalubalen to za mu fatan su amfani da kasancewarsu cikin wanda suka ba da tsarin da ake tafiya a kai a wancan bangare na arewa maso gabas su samar da mafita su amfani da wannan damar da shugaban kasa ya basu da kuma samewa da 'yan najeriya suka yi musu domin ana sa ran ta hakan ne za a samu ah, gudunmuwan da ake effective to a bangare guda eh, manjo wasu suna ganin cewa sabbin waɗannan sabbin hafsoshin da aka naɗa ɗin alalakala da biyu daga cikinsu wato manjo janar leo irabo da kuma manjo ai attahiru duk sun taɓa aiki a rundunonin da suke faɗa da boko haram don haka waɗansu suke ganin cewa za su iya taka rawa sosai a wannan faɗa da ake yi ta boko haram shi sama wasu suke sanya fata sosai akan lambarin. a bangare guda kuma wasu suna ganin abin fa abin ba haka yake ba wato abin da su waɗannan sojoji ba su iya yin sa a baya ba to yanzu ma fa ba za su iya yi ba shin menene ra'ayinka kan haka ne ina na kasance wasu sun bada da gudunmawa a cikin tsarin suke kuma sun je wannan wurare sun bada da abin da za su yi wani gogewa ne da kwarewa da za su la'akari da shi wurin tabbatar da tsaron yadda ya kamata domin sun fi wa'anda ba su da masaniyar mai ke faruwa a gurin kuma da umarni suke dauka so ba za su iya yin abin da su suke hange na gyara ba tsamani yanzu da su ne za su bada umarnin wannan shine a tunani na abin da ya kamata mutane su duba to manjo bayan dukan waɗannan bayanai da kai a takaice ya kake ganin wannan sauyi da aka yi shin kana ganin kwalliya za ta biya kuɗin sabulu kuwa eh muna fatan kwalliya ta biya kuɗin sabulu kamar yadda nake saboda mutane ne da suka zamanto sun san aikin kuma da su ake yi har sun fuskanci wasu kalubale a wurin kafin aka cire su aka canza musu wurare to a ƙarshe za su yi amfani da damar su su kawo sauyin da ake so musamman sun ji korafe-korafen da mutane suke yi to amma manjo wasu kuma suna cewa ne wai dai ba a nan gizo ke saka ɗin ba don kuwa wasu suna zargin cewa daya daga cikin abubuwan da suke yin tarnaki da kuma hana ruwa gudu cikin wannan fada da ake yi da boko haram da ma irin matsaloli na tsaro da ake fuskanta a najeriya din shine cewa jami'an tsaron nan fa suna hada baki da irin waɗannan yan kungiya na boko haram da kuma sace mutane din wato abubuwan da shafi dai irin na cin hanci da dai rashawa da dai sauransu a matsayinka na masanin tsaro ya kake ganin wannan lamari ce zargi ne ya kamata a tabbatar da hukunci abin a tabbatar da zargin ya tabbata a matsayin laifi sa hukunta wanda duk suke da hannu bai kuma a kamata a kyale su ba yawanci dama irin wannan yanayin duk inda kai bar ba baka kula da su yadda ya kamata kuma kai suke aiki to za a iya haɗa kai da su a cutar da kai in kai wasa. manjo ya haya shinko mai ritaya kenan wani masanin harkokin tsaro a najeriya a tattaunawa da muka yi da shi dangane da wannan batu ta masu saurari da aka maka kashin dukkan abubuwan da zamu iya gabatar muku a shirin namu na yanzu sai kuma da idan allah a saduwa ta gaba godiya ta musamman ga shi manjo ya haya shinko da ya bamu lokaci ya amsa mana tambayoyinmu wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh don nama kawo ƙarshen shirin namu baki ɗaya amma kafin yoban kwana da kwasan barka ya sake dawowa domin ta so mana wasu daga cikin labaran da aka riga aka saurara. Jamhuriyar Musulunci ta Iran ta ce za ta kafa na'urorin tatse sinadarin uranium guda dubu a cikin watanni masu zuwa a tashar nukiliyar Nantas da yake sanar da hakan kakakin hukumar makamashin nukiliya ta kasar Behrouz Kabalbandi ya ce hukumar ta gama duk wani shirinta kamar yadda jagoran juyin halin musulunci na kasar ya bayar da umarni mr kabalbandi ya ce duk waɗannan ayyukan ana yin su ne da kayayyakin da iran ta kera da kanta kamar yadda ya faɗa wa 'yan jarida yayin ziyarar da shugaban majalisar dokokin ƙasar muhammad bakir kalibab ya kai a tashar fordo ranar alhamis a kwanan baya ne iran ta sanar da fara tatse sinadarin uranium zuwa kashi 20 a cikin ɗari a tashar ta fordo bayan da majalisar dokokin ƙasar ta buƙaci hakan iran ta kuma yi barazanar rufe tashoshin nukiliyar ta ga hukumar hana yaduwar makaman nukiliya ta duniya iaea e idan dai amurka ta yi kunnen uwar game da bukatar ɗage mata takunkumi ƙasashen iran da kuma georgia sun ƙudiri aniyar faɗaɗa alaƙar da ke tsakanin su a ɓangarori da dama wannan bayanin ya fito ne bayan wata ganawa da ministan harkokin wajen ƙasar ta iran muhammad jawar zarif ya yi da shugabar ƙasar ta georgia salome zuradishvili a birnin tbilisi na ƙasar georgia a wannan alhamis shugabar kasar ta georgia ta buƙaci ƙara haɗin gwiwa a tsakanin ƙasashen biyu musamman ta ɓangaren jigilar kayayyaki a tekun farisa bayan ganawar da shugabar kasar ta georgia zarif ya kuma gana da manyan jami'an ƙasar inda ƙasashen biyu suka tattauna kan batutuwa da dama da suka shafi alakar ƙasashen da ma batutuwan da suka shafi yankin da ma ƙasa da ƙasa bayan ganawar ƙasashen biyu sun shaida da aniyar su ta faɗaɗa alaƙa tsakanin su musamman ta fuskar tattalin arziki da kuma kasuwanci ziyarar ta zarif a georgia ita ce ta hudu a rangadin da ya kaddamar farkon makon nan a kasashen da suka hada da azerbaijan rasha armenia sai kuma turkiya a nan gaba hukumar lafiya ta duniya who ta ce sabon nau'in cutar corona na birtaniya ya yadu zuwa kasashe da yankuna saba'in na duniya wannan a cewar hukumar ta who an samu bular nau'in a cikin kasashe goma daga ranar 12 ga watan janairu nan a sanarwar da ta fitar ranar laraba hukumar ta kuma ce wancan nau'in cutar ta covid-19 da aka gano a afirka ta kudu shi kuwa ya yadu a cikin kasashe da yankuna 31 shi kuwa nau'in cutar na brazil ya yadu cikin kasashe guda takwas kawo yanzu dai masana na cigaba da gudanar da bincike kan waɗannan nau'ukan cutar ta covid-19 da aka bayyana suna da hadarin yaduwa a ranar 22 ga watan janairu ministan birtaniya boris johnson ya bayyana nau'in da mai saurin yaduwa da kashi 30 zuwa 40 cikin 100 idan aka kwatanta yaduwarsa da wancan nau'in cutar na farko da aka sani ko da yake hukumar ta WHO ta ce tana nazarin wannan bayanin to da wannan zamu kirkare baki daya sai idan Allah ya kima can an jima da rana za a ji mu dauke da wani shirin kafin wani lokaci a madadin kowa da kowa musamman Hassan Barka da ya fassara kan labaran duniya da ke muku fatan alheri a kasance cikin koshin lafiya